mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Asima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalibo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don an karar da mahukunta ko kuma masu fama da wata larura don daukar matakan gyara. wannan makon shirin zai yi duba na musamman kan cutuka ko kuma larurar kwakwalwa da mara barabanta baya ga nazarin yadda mutane ke ɓoye irin wannan larura saboda kunyar kar a alakanta su da ciwon hauka. Alkalman hukumar lafiya ta duniya WHO a 2019 sun nuna cewa akalla kashi goma 19 na yawan al'ummar duniya na fama da matsalar kwakwalwa walau a babban mataki ko kuma a mataki na ƙasa. Matsalar da kuma bayanan hukumar ke cewa ya fi tsananta a ƙasashe masu tasowa wannan ya sanya mu fara tuntubar dr aliyu adamu babban jami'in lafiya a asibitin lafiyar kwakwalwa na dawanau da ke jihar kano a tarihin najeriya taba hankali daya ne daga cikin larurori da dama da suke damu kwakwalwa abin da yake faruwa shine idan dan adam lafiyan shi zai ga fari ya ce fari ne zai ga mutum ya gane shi ya san kowaye ne za a yi mishi magana ya ji ya san cewa an yi magana ya fasara ya san ma'anar maganan ya gano gaisuwa ce ya gano gano bayani aka yi masa amma ranar da aka ce ba lafiya duwanan aikin da kwakwalwa take yi sai a ringa samun saɓani misali kamar mutum yana zaune sai ya ji kamar an kira shi a yayin da mutum yake jin murya kafin ya gane cewa an yi magana mun manta cewa lafiya shi dan adam din lafiya lo yake to ranar da ba lafiya sai a ringa samun problem babu sai kwakwalwa da ji an yi reporting ba a ga komai ba a ce ga sunan sun wuce kamar yanzu idan lafiyar mutum lau in aka taba shi zai ji an taba shi idan da biro ne zai gane cewa da biro ne idan da hannu ne zai gane cewa da hannu ne abin da yasa ake samu wannan lafiyar kwakwalwa lau amma idan da damuwa ba a taba mutum ba sai ya ji kamar kiyashi yana yawo ko kuma ya ji kamar masijai suna yawo a jikin a jikin shi wato shine muke kira disorder disturbance of perception me ake nufi da perception a gani a san menene a ji a san menene a shinshina kan shi ne karni ne a gane a sa abu a harshe a gane menene gishiri ne ko menene duka perception muke kiransu to idan aka samu larura sai ya rikita su babu a ce akwai saboda sinadarin da yake aiki ake samu a gani a gane shi yake samu problem idan kuma ya samu wannan matsala sai ya ringa rikitar da mutum ban da bangaren perception akwai kuma bangaren tunani da yake a zuciyar dan adam shi ma ban da tunanin da yake a zuciyar adam da kuma akwai abinda mutum zai believing kamar a ci abin da mutum ya sani to shi ma taban hankali zai shafi shi ma wannan bangaren. A kasashe masu tasowa ba a fiye fahimtar cutukan kwakwalwa a karamin mataki ba. Batun da Dr. Ali ke cewa galibi waɗanda suka zo asibiti da wuri su suka fi iya shawo kan matsalar ta kwakwalwa duk da cewa akwai waɗanda kan gaji cutar ta hauka. Sannan kuma idan aka samu rashin lafiya irin wannan na psychiatry din wa'inda suka fi samun nasara wajen magani masu zuwa idan ya ci jiki kafin a zo yawanci sai da a yi ta fama. sanda za a zo asibiti likita zai yi bayani za a gane amma a ringa yanke hukunci ba tare da wani ilimin da aka samo na yanke hukuncin ba to yawanci ba da matsala yake ana gadon ta kawai su dai mutum ya kama eh to akwai karfi sosai dagantaka da gado akwai za a iya samu cuta da dama irin na bangaren psychiatry wanda yawanci za mu kwatanta sai mun yi magana za ka samu idan akwai irin wannan larura a yan uwa especially na kusa na jiki sosai to akwai dama mai karfi na kowa ma zai iya samu to abin da ake jira shine a dangin wa ya fi wani kiyayewa kamar misali kamar taban hankali misali za a iya samu yan uwa ɗaya already ya samu larura so sauran da ba su samu ba idan aka zo aka samu mai shaye-shaye a cikinsu shi wancan da ya hada da shaye-shayen shi ma zai iya kwanta da shi in gane wato idan da dagantaka na laruran kwakwalwa to kiyayewa yana iya kare sauran wayin da ba su samu ba amma idan an samu dangin biyu ɗaya suna da shi ɗayan ba su da laruran to dama samun kamuwa da larura ya fi karfin a dangin da suka samu ɗaya wato kinga ya tabbatar da cewa akwai dagantaka na megado har yanzu akwai karancin wayewa dangane da asibitocin cibiyoyin kula da lafiyar kwakwalwa wanda ya sanya da zarar an ambaci sunayen irin asibitocin mutane kan nesanta kansu da shi bisa fargabar kar a alakanta su da ciwon hauka. To ko me yasa mutane ke nesanta kansu da duk wani batu da ka iya alakanta su da asibitocin kula da lafiyar kwakwalwa? Wata uwa ta bayyana cewa fargabar tsangwama ya sanya ta kin miƙa ɗanta ga irin asibitocin. Ni ina ganin duk in aka ce yaro yana da wannan matsala za a dinga tsangwame-tsangwame ka san kuma kuma sha'ani na mutane yanzu wani zai ce wancan ɗanta ma ga abin da yake damun shi to sun ki su basu kai shi asibiti ba su basu nema mishi jinya ba to su basu sani kuma ba na son in sani ba ne saboda kar a fara mun lissafi a 'ya'yan da na haifa ma an samu mai irin wannan matsala to shi yasa ni kuma nake boyewa to na boye din sannan na biyu kuma matsalan kuɗin da za a je a yi masa jinya to amma kuma daga baya abun gaba-gaba yake yi maimakon a ce ciwon yana 我。 amma baya raguwa yana ci gaba yanzu dai tun da mun ga babu mafitan nan dole ne za mu koma mu je asibiti mu je mu nemi shawarwarin likitoci mu gaya musu tun daga lokacin da abin ya faru har izuwa yanzu gaskiya dai babu wani sassauci a cikin ciwon da yake fama da shi asibitin kula da lafiyar kwakwalwa na da wanau Psychiatric hospital guda ne cikin manyan asibitocin kula da lafiyar kwakwalwa goma da ake da su a najeriya guda yake kai tsaye jama'a kan kira shi da asibiti asibitin mahaukata sai dai farfesa a Auwalu Sani Salihu shugaban wannan asibiti ya ce suna duba cutuka da dama har ma da waɗanda mutane ke tunanin ba su shafi lafiyar ta kwakwalwa ba. Amma taɓin hankali kala-kala da wanda yake ya taɓa ka kuma ka fita daga hayyacinka baka san kuma me kake yi wanda bahaushe yake cewa hauka ɗin to amma kuma akwai cututtuka da dama wanda ka san me kake amma sun dame ka ba ƙaramin damu ba. Akalla za a ce akwai rashin lafiyoyi kala-kala kala-kala wannan bangare na likitoci yake kula da su sun kai kusa kala ɗari uku saboda haka kuma da yawan su matsakaita sun fi yawa wanda mutuna ne ne mutane ne wanda suka san me suke yi amma kuma suke fama da wannan Barin baki misali a cututtuka da suka shafi bacci ana ganin sa a nan cututtuka da suka samu harkokin da ya shafi jima'i akan ga wasunsu da yawa anan. a matsaloli irin kamar a ce ko yawan kokanto din kin ga ana ganin sa sannan matsaloli da suka shafi mantuwa kamar tsafiya ka suna samun matsala da ta shafi ciwon mantuwa duk shi ma anan ake ganin sa ana samun matsaloli da ya shafi yara wanda zaki tarar yaro yana fitina wadda take ba irin wadda aka saba da ita ba so irin su conduct disorder ake ce musu irin su ADHD duk ana ganin sa anan sannan zaki ga akwai matsalolin da suka shafi musamman mata idan suka mata suka haihu akwai matsaloli da suka shafi hankali da suke taɓa mata ba lallai a ce wai mutum ya hau amma ana ganin irin wannan din wasu lokuta mutane ba su ma san na zuwa asibiti ba sai yayi zafi to wanda suke akwai wanda suka shafi lokacin haihuwa da kuma ciki sannan akwai kuma matsaloli da suka shafi mata din a musamman matsalolin kamar cutar depression da ake faɗa an fi samun ta a mata duk da maza suna samu saboda haka matsala ce sosai wanda ake samu sannan matsalolin da suka shafi shaye-shaye mai shaye-shaye ba lallai sai ya haukace ba ake ganin sa a asibiti saboda matsalolin abin da ake sha din kai ma da sanda zaka san ya sarke ka ya kama kuma in baka sha ba ba zaman lafiya to in ka zo asibiti a nan ake da makamar sanin makamar aikin taimaka maka ka fita daga wannan wahala matashi abubakar najerin waɗanda Allah ya jarrabi yan uwansa da larurar kwakwalwa ya ce shi kansa iyayen shi sun fi zaɓar kulawar gida maimakon asibiti farko dai lokacin da abin ya faru lokacin da yake karami shi yaron bai son shiga damuwa bai son shiga cikin abokanan yara su yi wasa kuma sometimes wayansu lokacin da ya fashe da dariya ko kuma ya fashe da kuka ana ana nan ya kai dai shekara akalla ya kai shekara biyu yanzu kuma abun yana dada tafiya abun yana dada muni yanzu ya kai shekara tara abin da yasa suke gudun kaiwa asibiti sabila da ba su so wai idan aka kai yaran asibiti yan uwanci su dinga tokanan shi ko kuma wani abu da ya kai ci gaba da jinyan gida gaskiya sosai dun ba su yadda su kai asibiti sun ce ba su wani yadda da wani gwadon asibitin ba iyalai da yan uwan masu fama da irin wannan larura ta kwakwalwa kan yi fargabar miƙa ahalinsu ga asibitoci irin na kwakwalwa wala'alla saboda jita-jitar azabtarwa gogewa sidi farfesa salihu ya ce a yanzu suna da gogewa da kuma dabarun zamani da ya sanya masu taɓin kwakwalwa ba sa buƙatar ɗauri a yanzu duk wanda ya zo nan asibitin likita ne yake ganin sa sannan a inda yake a kwance ah, ba za ki tara ana wani amfani da wani abun ɗaurewa da sauransu ba a dan ko farkon zuwa mu ma'aikata da suke wajen su ma suna ganin anya kuwa irin masu wannan rashin lafiya za a iya ba tare da ɗauri ba eh, sai ake kallon za amma a yanzu babu wannan da tarar wannan abubuwan sun zama kayan tarihi ma a takaice ba wani wanda ake daurewa da bari ko kuma a ce wai za a gan shi ko yana zaune ko yana kwance a ƙasa ko kuma kayansa dukun dukun da sauransu eh yawa in ka shigo za ka ga mutum ne yadda kowane asibiti yake da gadansa da katifarsa da komai abin kwanciyarsa da sauransu yamma kuma da ma'aikata 24 hours wanda suke kula da shi zan iya cewa mu yanzu gaskiya duka inda patient yake kwance babu mara lafiyar da likita ba zai gan shi kullum ba kullum akwai likita a ƙasa wanda zai gan shi to madalla da wannan ne kuma shirin lafiya jari ce yake dasa aya a wannan mako. madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rafi da ku masu saurare sunana azima bashir aminu da na gabatar ke fatan allah ya kara mana lafiya.